a ranar 6 ga watan juli shekara ta 2023 da misalin karfe 4 na yamma rundunar 'yan sanda reshen jihar katsina mun yi nasarar kama wannan bawan allah da kuke gani mai suna alkasim muhammad dan kimanin shekara 43 da haihuwa wanda ke zaune a sharaɗa pastry kano a wannan bawan allah da kuke gani ya shahara gurin yin alat wato biyan kudi na bogi a inda zai yi odan kaya a kawo mai sai ya je da mutum banki ya je ya cika tela ta banki za a maka alat za ka gani lafiya lau bayan kimanin awa 23 zuwa 24 da yin wannan wannan kasuwanci za ka ga babu wannan kudi. wato a yayin da ya yi wannan wannan transaction na ƙarshe dama mun daɗe da samun rahoto muna bibiyar shi aka bi shi har zuwa garin kazaure da ke jihar jigawa inda muka yi nasarar cika hannunmu da wannan bawan allah gashi a tare da mu zai mana bayanin wannan aika-aika na shi malam ya sunanka alkasim muhammad alkasim muhammad shekarar kana 43 arba'in da uku a ina kake zaune a kano kano a ina sharaɗa kaka a hannu hukumar 'yan sanda ko za ka yi ba bayani mai kawo ka eh, abin da ya kawo ni akwai wasu mutane mutum hudu mun haɗu da su a sel a zanwan eh. sai za su taimake ni a halin da nake ciki suka ce akwai odar kaya da suke iwowa daga nijar je na karɓa musu kaya sai suka bani waya muke waya da direba na zo ka zaure muna tare da su a mota ina kiran direba sai suka ce ga mai motar can sakwar da zan yi je gun sun karɓi kaya suna ga an kama ni su kuma sai suka gudu a ka san da cewa wannan harka da ake yi ta ta damfara ce ni ba su faɗa mun amma a bayanin da kai wa 'yan sanda ka gwaya mana cewa eh tabbas ka san da cewa wannan harka ga yadda take kuma mun sami ka da wa'annan wa'annan a hannun wa aka same su wannan sun bani double ken nan wa'annan a hannun wa aka same su na menene double ken ne na deposit na banki sannan a binciken da aka gudanar a wayoyinka an samu ire-iren wa'annan a cikin wayarka eh. haka ne haka ne to ya ake yi bacin ka cika wannan kayan mutum ka biya kuɗin nan bayan wa'annan lokaci wa'annan sa'o'i sai a gaba bu in suka cike suka kai banki sai a cire in suka cike ko in kuka cike a ni ban taba shi to ina jin in suka cike sai a basu wannan duplicate din eh. sai ka zo ka ce mutum ka biya kuɗi sai ce na evidence sai su ce marga duplicate nan kuma bayan awa biyu ko hudu zai iya ga alert to kada ka ce kun haɗu da su a sanne sun ce za su ce ka eh. ya aka har wadannan abubuwa suka zo hannun ka hama a cikin wannan sun kirayi mai kayan sai ice musu bai ga kuɗi ba sai suka bani na je na karɓa musu kaya mun na kama hanya zan tafi sai suka ce dawo ma na katsina ya kirayi mu zo mu tafi katsina sai na sa sa aljihuna kai dan kano ne a'a ko zama kake kano zama nake ne ne ne mutumin jigawa ne gwaran wallahi ban san inda yake komawa a bisa rahoton da muke da shi akan wannan mummunan aiki naka wannan shine karo na uku da kake yi to wancan fayaya me bayanin su suwa wancan transaction din da kai yi na wancan kaya da kai oda na farko kayi na miliyan ɗaya na biyu kayi na miliyan biyu ai a bayanai ma da ikawo musu a firar da muka yi da shi ranar uku ga wata ni kuma ba na fito daga firsin ran bi ga wata tunda an kama ni akan mun na sai da wani mutum fili filin bogi a'a ya ce kan titi ne kuma mun yi da shi kabu auni bayan shekara biyu izo ice in biya kuɗin sa ya kai ni zon aka rike ni wajen wata ɗaya da wani abu daga nan na tafi kurmawa ne wata biyu a bayanin da wannan kwamfulena izo na ce ka je ka tura ga ranar da aka kama na azan kuma ranar da aka ma wannan abu ka ce a me ni kuma kaga bana ciki amma wannan an yi attempt da ni wannan na ƙarshe na na je karɓan kaya akwai taimako da ka ce abokanin zaman ka a gidan yari eh. sun ce za su ma wani irin taimako bashi ake bi na wannan kes din don jiya nema ma dina na kotu sha biyu ga wata zan kai miliyan ɗaya da ɗari biyar suka ce za su taimaka ko da suke iyowa suna biyan kuɗi dama abin da ya kai su zon wani ma irin harkar nan ce ta bitcoins din nan shine sanadin haɗuwar mu da su